السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kadira godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya halitta halitta kuma halittar nan Allah ya samar da ita daidaita ta daidaitawa وجعل منهم رعية وأميرا كما ألا مدوككين سيكي شيني وانده يستيع أشكاها للتساء يستيع wanda ake jagoranci da waɗanda ke jagoranci wa dabbaral umura tadbira kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya shirya lamurra shiryawa kamar yadda kuke ganin su wa ashhadu Allah ilaha illa Allah malikul kuma yana shaida hakika ba abin bauta da gaskiya sai Allah mai cikakken sani kuma Allah maɗaukakin sarki mai cikakken mulki bayyana lana fi rawdatil qur'an Allah madaukakin sarki ya bayyana muna a cikin dausayi na ayan alqur'ani sifatul hakim allazi tasluhu bihi albilad sifofin shugaba sifofin jagora wanda da shi ne garuruwa suke kyawu su inganta wa ya tsa'adu bihil ibad kuma bayan Allah halitta Allah maɗaukakin sarki ya zan sun samu arziki saboda samun irin wannan shugaban wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulu kuma ina shaida lalle hakika annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wa safiyuhu min khalqihi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama tatacce na daga cikin halitta Allah wa habibuhu kuma masoyin Allah afdalu nabiyyin ursil manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafificin annabi wanda Allah ya taba aikuwa a bayan ƙasa wa a'zamu qa'idin arafathu ad-dunya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman duk wani shugaba wanda duniya ta taba yi wanda an ka taba sani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin duk wani wanda ya siffanta da siffa ta abin da ya shahi shugabanci na adalci ya Allah ka daɗa salatinka da tsirarka da albarkarka ga annabinka wanda yake zababbe da tsira da aminci masu yawa har zuwa ranar sakamako ayyuhal ikhwatu fillah ya ku uwa a cikin addinin Allah ta tasara'ul ahwa wa ya ta jazabul aqal wal asifa wa ta tanaza'ul ragabat wal maqasid fil ijabati ala su'alil aham alladhi huwa man nantaqibu min al-murashihin ya ku yan uwa musulmai tunanin mutane da zukatan mutane suna bugun juna suna kai suna kawowa Wai ta tajazabul aqal hakanan hankali yana jan juna wannan hankali shi nan wannan hankali shi nan wannan zuciya ta karkata nan wannan zuciya ta karkata nan wannan tunane shi nan wata tana tanaza'ur ragabatu wal maqasid kuma kwaɗayin kowa da tunanin kowa da manuhohin kowa suna jan juna wannan tunaninsa yanan wannan mafitarsa ta yanan fil ijabata ala su'al alaham a cikin ba da ansa akan tambaya wadda take mai muhimmanci allazi huwa wadda wannan tambayar ita ce wadda rayuka sun yi daban-daban hankula sun yi daban-daban mannan taqibu min al-murashihin wane ne ya kamata mu zaɓa cikin 'yan takarkaru fi shattal mayadin ga abin da ya shafi fagage daban-daban na matsayi ka ɗauka tun daga abin da ya shafi 'yan majalisa ka je gwamna ka je shugaban ƙasa saboda haka tunanin mutane za ka iske yi daban-daban hankulan mutane ya yi daban-daban kwaɗayen mutane ya yi daban-daban bayanan mutane ya yi daban-daban saboda haka ayyuhal muslimun ayyuhal muwatinun ya ku musulmai ya ku 'yan ƙasa hadihil intikhabat wannan maganar zaɓen da ake ta yi ko da yaushe yau in kana karanta jarida za a ga jaridun ƙasar nan sun mai da hankali a kan abin da ya shahi zaɓen da ake huskanta na shekara ta 2023 in kana sauraren rediyo na abin da ya shahi cikin gida da na abin da ya shahi waje to za a ga abin da ake tattaunawa kenan a yau a majalis namu wuraren da muke zama ƙallama a samu majalisi ya wace baka ji an yi magana akan abin da ya shahi wannan matsalar zaben ba saboda haka mu sani wannan zaben allazi wukila ilaina nahnu almuwatinin wanda an wakilta shi ga hannunmu mu yan kasa muna aka ce za mu yi muna aka ce za mu yi wannan zaben matakai daban-daban to in sani kai ma ka sani cewa wannan zaben silahun buhaddai makami ne takobi ne yuka ce wadda tana da kaifi guda biyu ba kaifi guda ba mun san mafi yawa al'ada yuka tana da kaifi guda to wannan zaɓen da aga hannunmu wanda an ka saka a hannunmu takobi na wanda yake mai kaifi biyu in ahsanna mu in mun ka kyautata wajen bayar da shi muka yi shi yadda ya kamata kana an wa ijahiyya wallahi amfani zai kasance mai amfani gare mu kuma za mu ga fa'ida abin amma wa in asana in mun ka munana kowa abin da yake so shi zai abin da haka ganin daidai kai gare ka shi za ka yi ba abinda amfaninsa zai dawo ga addinin kai dawo ga ka ba to adabil wa bali alaina wallahi bala'i da musiba za ta dawo a kan Allah shi kai wa ala mujtami'ina alhabib kuma bala'i da musiba za ta dawo ga al'ummar mu gaba saboda haka kowa yake kyautata tunanansa kowa ya ce ya kyautata alaƙarsa na farko tsakaninsa da Allah subhanahu wa ka kasance mai ikhlasi saboda haka koyi jirgin faye tuku an nudurika jami'an annana na iza a wajibai ni wala wajibina da ni da kai kowa ce ya tunani abubuwa juna an gaba gare mu waɗanda a wajibi gare mu ko dai mu kyautata mu ɗaya da son mu yi abin da ya kamata abin ya amfane mu ya amfane addinin mu ya amfane 'yan ƙasar mu ko ko mu yi tsare mu yadda mun kaga dama to bala'i da musiba wallahi ta dawo akan mu kun ga dai halin da muke ciki kowa ya jiya ga jikinsa ko ni ya lalace an samu matsala tattalin arziki zaman ta kewa mu ma ga ta wa mu mu an samu matsala an samu at-tabawut bainal aghniya wal fuqara an samu nisanta tsakanin mawadata da waɗanda suke talaka kudi da halin da muke yau duk wanda adda wata ɗan hanya inda kudi ka shigo shi ‘ya'yansa suna makarantun nan kudi ‘ya'yan talakawa suko suna yana suna makarantin ni na gwamnati waɗanda aka gani yau su ne ba su da data da inda an karito ba haka ba yanzu in za ka bisa wani cikin masallacin nan ka tada waɗanda sun kai boko shekara 60 da sun ka wuce wallahi sai ka lisa da wane da wane da wane ɗan talakana ya yi karatu ya yi kwana makaranta guda da wane da wane da wane ɗan mawadaci in ka lisa a nan ba za ka rasa da wane da wane da wane inda an ka fito sun yi karatun boko 'ya'yan talakawa ne amma da wane da wane da wane ƴaƴan mawadata na ɗaki guda sun kai kwana aji guda sun kai kara kaga akwai kusantar juna akwai fahimtar juna yanzu ko an samu mi an samu wannan attaba'u ƴaƴan mawadata da ban ƴaƴan talakawa da ya za a a samu zaman lafiya ya za a a samu kwanciyar hankali wannan abin yana daga cikin abubuwan da mun ka rasa dole sai an samu shugaba mai tunani wanda yake mai natsuwa wanda yake yana da tsari zai zo muna da waɗanda abubuwa to sai mu samu kwanciyar hankali ba wanda aka tilastawa wa nan kowa wallahi ya san abin da addaidai kowanmu ya san abin da addaidai ka san abin da in kai wallahi son raina kawai kai in ka dawo ɓangaren tsaro abu ya lalata mun sha faɗa a nan ga soja ga ɗan sanda ga civil defense ga ɗan banga wuri guda suna tarayya tsaro ya samu matsala tsaro ya samu matsala domin halin soja daban halin ɗan sanda daban halin ɗan banga daban halin civil defense daban kowane ne ɗin da an ka shi daban to yanzu harkar tsaro ta lalace wuri guda suka cin abinci wuri guda suka aiki Dan sanda ya koma da halin soja soja ya koma da halin dan sanda an samu matsala to dole na sai mun tsaya mun kwantar da hankalinmu duk maganganun da ake magana na a samar da tsaro a yi kaza a yi kaza a yi kaza wallahi in ba a samu wanda yake mai tunani mai natsuwa ba waɗanda abubuwa duk suna daga cikin musibin ta'addancin da kaga ana yi na ɗaukan makamai talaka wanda ba kowa ba ya ɗauki makami ya tada hankalin mawadaci ya tada hankalin mai mulki wallahi duk waɗanda abubuwa ne su ne kakka daɗa kakka ƙara an samu attabawu alba'i an samu nisanta manisanciya tsakanin masu mulki da talakawa babu kusan kusantar juna kullum inuwa, kullum zagi duk waɗancan abubuwa suna daga cikin abin da sun haifar da waɗannan abubuwa da za a zo yau a samu shugaba mai natsuwa harka ilimin na a gyara ta a gyara makarantun nan suna nan na gwamnati malaman ga daga karantar suwa duka nina na za a ba kowane malami tsakani da Allah a ba malamai abin da ka su. wallahi za a ga da mai mulki da talaka da malami da kowa wallahi ƴaƴanmu sun haɗuri guda suna karatu suna fahimtar junansu amma an kasa gyarawa kuma akwai abin nan akwai dukiyar nan saboda haka sai ya kulu bagun nas sashen mutane za su faɗa ma alaƙatu batun juma'a bi misal hadha al siyasi zaka iya samu kowa ka san da tunaninsa wani zai iya tunani ya ce tuniya alaka kuma huduba ta juma'a da abin da ke faruwa na siyasa a yau to fal ta'lamu jayyidan ku sani da kyau anna hudubatal juma'a lallai ita huɗuba juma'a tubni bi kulli amrin yattasil bi sha'anin nas abinda ake ni da huɗuba. abinda ake nuni da huduba shine duk abinda adda alaka da mutum dan adam duk abinda za a cewa gashi ya shafi mutum to shi aka nuna awa mutane huduba ba a wa illa in ba haka ba kuma huwa fa'idatul khutbatul juma'a in ba dan a tunatar da mutane ga yanayin da suke ciki ba to menene fa'idar khutbar juma'a me amfaninta da al'umma saboda haka don ka ƙara sani cewa addinin musulunci ya haɗa komi ya kiyaye ga dukkan abubuwa waɗanda suke waɗanda sun ka shahi rayuwa baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada raktukun alal bayda manzo Allah ce na baku akan tafarki fari shine musulunci daren yadda kasar ranar la yazigu anha ba'adi illa halik ba mai karkacewa ya lalace in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama sai wanda yake halakakke muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi muna kariya. Saboda haka ya ku bayan Allah ya ku musulmai in na tiyarar asla ka zaɓi wanda yake mai dama-dama kowa tunaninsa za ka je yana cewa duk ba su da dama to akwai mai dama-dama kuma wallahi ka san wanda adda dama-dama babu to nan mu gaya muku ya ku zaɓi wani ba ku jin wannan ga mu amma kowa san abin da addaidai saboda hankalinku duk ba gudana ba wani da an faɗin magana an zo an ce wani to shi wannan kalma ita ɗaya zai to ba a faɗin wannan inda duk ku gudana to sai a za ku kan layi to malaman balaga sun karantar da mu in ka to kana magana da mutane mutane ɗayan mutum uku na akwai khalid zini kwakwalwarsa ba komai shi gaskiya yake so duk abin da ya fito ya san gaskiya za a faɗa mai da an haɗi ɗauka zai je ya aiki to akwai ne cikin akwai wanda yake mutarar da shi ɗan shakka na ko da ya to ƙafa ta ya guda cikin ƙafa ta waje akwai wanda yake shi ko munkir na wallahi ta huwa ɗaya zauna gaba gari ka wallahi bai yarda da kai ba ku kaga inda a ce duk kwakwalo ku Khalid zini ce to da sai a aza ku akan saiti to tun da ba haka nan ba sai a gaya ma sifofi waɗanda addinin musulunci ya shata ga wanda ya kamata a zaɓa in kai ka sauke amana ka sauke wajibi amfani zai dawo kanka amfani zai dawo ga ƙasarka in ko kai son ranka kace yadda nika so haka zan yi da bala'i da musiba ta shahe ka kuma ta shahe ƙasarka Allah shi muna kariya saboda haka yin haka wallahi wajibun shar'iyyun wa aqliyyun wajibi na ga shari'a Allah kuma a hakalce la yajuzu tafriqu fi qadar al-mustata iko kowa shi na harko in ka zabi wanda adda dama-dama kaga hibzul li hukukin nasi haƙuƙukan mutane ka tsare wa adamun lil amanat kuma ka bayar da amana wa usulun ila ma huwa amsal kuma ka sadu ga abin da shine yake daidai na abin da ya shafi maslaha almujtamil al'umma ka nan duniya kuma da abin da ya shahi lahiraka wa inna fi tadriqi zalika mafasidun azima alal al wal mujtama wallahi to zartar da wannan to yana daga cikin banna wadda za ta faru ga abin da ya shahi al'umma kuma ga abin da ya shahi ɗaiɗai kun mutane saboda haka ya ku bayan Allah annal haqiqa allati tuqal magana ta haƙiƙa ne wadda ake faɗa munzu zamanin ba'id tun zamani mai tsawo an najtima ma sifataini fi shakhsin wahidin bi quwwatin wahida wa huwa amrun nadir wallahi tun da daɗewa. tarihi ya tabbatar da cewa wai a samu siffofi guda biyu ga jagoranci ga wanda a shugaba abu da wanda yana da wahala a ce ga shugaba yana da kazar-kazar yana da tunani yana da ƙarfi kuma yana da amana abu ne wanda yake nadir tarihi ya tabbatar da wannan a ce ga shugaba duk waɗanda abubuwa ya kammala su shi na shekul islam idini taimiyya Allah ta'ala ka ji da rahama yake cewa ijtima'ul quwwa wal amana fin nasi qalilun shekul islam ka samu littafin ta siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i ya rubuta littafin na akan jagoranci wa ya kamata ya jagoranci al'umma yace haƙuwar ƙarfi a ce ga shugaba ya ƙarfafa yana da cikakken lafiya sa'annan yana da amana ce qalilun nadir kana a samu wanda a haka abu ne dan ƙwarai. Ya yace shi na da Umar bin Khattab yake addu'a yake cewa Allahumma asku ilaika jildal fadir wa ajiz ya Allah yana kawo kuka gare ka ya Allah ina kawo damuwa gare ka wanda a fadirin mutum amma sai a gane ga haikalau shi mutane ka so shi mutane ke kauna wa adal amma wanda yake amintacce kuma sai ya zo ya kasa mai amana na amma bai da kazar-kazar zai da ƙarfi bai iyawa bai iya gaba da gaba da waɗanda suke azzalumai waɗanda suke mutanen banza saboda haka wajibu abinda an wajibi ka saurara ka jiya matsayinka na musulmi matsayinka na ɗan ƙasa fi kudin wilaya ko wani shugabanci al'afulahu da hasibiha ka jiya wanda ya dama dama a kowane matsayi wanda ya dama dama saboda wani na ta yanzu cikin yuna abin da shika hira to shugabannin kasar da sun ka fito ga sunan wa an na kwarai gwamnonin wa an na kwarai yan majalisun wa an na kwarai to mun jiya suna da matsala an sallama ma da abin da ka faɗi amma tsakani da Allah ka sa akwai wanda an da dama dama akwai da tawon fito ka karanta sun daga ishimawi mi an ka ce an ka ce makaruhi na abi fasiki sallah ba haka malaman ya aka rubuta ba aka ce makaruhi na abi fasiki sallah wa fasiki wanda ka karya, wanda ka annabi manci wanda ka cin haramun fasiki na to kai sai kace ba ka bin fasiki sallah to kai ba fasikin kake ba mu akan mu'adilci an ce ba abin fasiki sallah ko to kai ba fasikin kake ba to tun da duk kuna shikenan mu kasance masu tunani masu hankali kuma wallahi za mu sha mamaki wallahi mu shiga daidai mu wallahi mu musulmi mu aka mishi a duniya ba najeriya ba kawai a Najeriya nan lissafi ya tabbatar da mu ne kashi 75 cikin ɗari mu musulmi a Najeriya amma ku dibe da son rai yawa cikin mu ba mu son junan mu ba mu kauna junan mu yan siyasa ma in ka je cikin party guda kowa kokari yake kai wani a ƙasa ba haɗin kai ba son ci gaba yanzu ku ba a arewacin najeriya nan a ƙalla yanzu a mataki na shugaban ƙasa ba mu rasa waɗanda sun kai to takara ƙalla mutum biyu zuwa uku kuma duk musu ina za muna da tunaninmu kaga ƙarshen ta mu al'umma ga ta musulmi kore abu za ta kakkasu wadda ta teta wadda ta teta wadda ta teta wadda ta teta kuma gudaɗa za ta yi amfani amma sai mun ɗaya da son sai mun bi abin da a gaskiya saboda haka fa'i za ta ayyana rasulani idan aka samu mazaje da su guda biyu yanzu ga sunan duk fatin nan mabiya za ka ɗauko abc pdc ko ba haka ba suna an masu ƙarfi a ƙasar nan kowane yanzu an kai ƙarshe an yi zaɓe na attamhidiyya zaɓe na type rufage yan ce yan majalisa na to wanganan wanganan yan ka ce gwamna wanganan wanganan yan ce shugaban ƙasa wanganan wanganan fa'i za ta ayyana rajulani idan aka samu ga mazaje biyu kowa ya tsaya ya ce shi ya cancanta ahaduhuma a'zamu amanatan kuna ji wallahi ina gaya muku musulunci ɗayan ya fi girma amana an san mai amana na wal a a'zamu kuwatan amma guda ya kazar kazar shi wanga ga amana amma babu kazar kazar ba a taba kayan ku shi magana domin akwai lokacin da za a kai shugaba sai ka cire mutum ka bambare shi akwai wanda wallahi sai an kai lokacin da bugu ma sai ka buge sa saboda in ya shiga taitayensa to duk wanda zai da kasar kasar ba zai iya haka ba shi wanda ga karfi ga kasar kasar ga tunane zai iya zuwa je ƙwato kwato muku haƙƙinku zai iya magana inda ya kamata a yi magana wal'akaru a azamu amanatar amma guda ya fi girma amana to abinda malaman musulunci sun kace qaddama an fa'uhu malitil kalwilaya wa aqalluhum dararan fiha sai a gabatar da wanda ya fi ƙarfi wanda ya fi kazarkazar ga abin da ya shafi wannan jagoranci yau matsaloli duna muke hama da su ƙaranci amana ko ba haka ba sa'an nan sai an samu jajirtacce wallahi sai an samu wanda ke iya tsayawa gaban waɗanda suke manya ya gaya musu abin da a gaskiya amma wallahi in ba a samu haka ba wallahi za a koma gidan jiya muna roƙon Allah ta'ala ka Allah shi maimaita muna wannan saboda haka ya kai ɗan uwa musulmi kamar yadda mun ka faɗa ka saurara ka je a matsayinka na musulmi Allah ya ba baka dama zaɓen da an kai satin nan da ya wuce wallahi shara ta gare mu na sha gaya muna nan kowa zai yi ƙuri'a mu je mu yi ya ce ya yi wallahi za ta amfani mu waɗannan da muka gani masu dama-dama za su zo su gyara mu na ƙasarmu tattalin arzikinmu shi dawo harkar kasuwancin mu ta daidaita 'ya'yanmu su yi karatu mu samu ilimi mai kyau mu samu harkar lafiya mai kyau wallahi wannan zaɓen ya nuna insha Allah abubuwa za su yi kyau amma idan ka ce ka tsaya kana ta surutunka ai mun iyakanmu da ɗan takara lokacin kanje iyakanmu da shi lokacin da an ka ba da sanarwa shi na kun ga shek abubakar mamudu gume shafa maka hanya koma ga Allah wani lokaci abu ya kai inda ya kai a shek abubakar mamudu gume ya ce to yanzu da nake magana ga muhimmancin mi zaɓe ya yi muhimmancin mi sallah ba ne ba a shek abubakar mamudu gumi wala ya yi ka sanin bayan kalmar shahada wala ba abin da ya kai sallah yanayi na lokaci na aiki ya yi magana a kai faƙi na ba kowa ka gane karafin ba to amma yanzu ai kowa ya gane kuma yanzu ga hinan muna sallah ko ba mu sallah ku yi magana muna sallah ko ba mu sallah haukar da an yi ga matsala aikin hajji ba da sallar muta hana yi ta hana kana ji kana gani a ce ga kujera in za ka taya sai ka ba da miliyan guda cin hanci da rashawa sai ka taimaka ina sallar ana sallar ko ba a sallar ta hana a yi wannan to shi na malin ke magana yan an ka ce ga wanga yana da dama ga wanga bai da dama ga lokacin sallah yi ka ce za ka je ka yi sallah fa a ƙara zaɓen nan baka to ka jiha mana kirki ba ya hau ya tsare ma sallarka ya tsare ma tsaronka ya tsare ma ibadarka wancan na banza ya hau ya ce saboda in baka yi sallar nan cikin lokaci baka yi abin zai cuta amma in baka zaɓi na kirki ka je hukuri aka an ka samu ya dama dawa ba abin zai cutar da kai cutar da addinin kai cutar da ƙasarka wannan shi abin da malam ke ne amma ba a gane ba an kai ta shirme malam malam ya ce siyasa ta yi sallah kaza kaza kaza maganganu waggata ce nan waggata ce nan to kun ji abin da a ka'ida addinin musulunci duk lokacin da an ka samu duk waɗanda yana cin riba yana cin haramun yana zalunci to musulunci mu ce mu tsaya mu tunani wa adda dama dama yan an ka ce ga wanga yana da kazar kazar yana da ƙarfi yana da tunani yana da tsari mai kyau wanda zai wa al'ummarsa ga wanga shi ko amana gare sa yana da amana amana amma bai da kazar kazar to a wannan fage musulunci ya ce a gabatar da wanda an da kazar domin ni domin amfaninsa zai dawo ga al'umma gaba daya rashin amanarsa wannan abin zai shafe sa shi kadaya wannan ina gaya muku abinda an rubuta cikin musulunci ba magana ta bace abinda an ka rubuta na nan dauko ni ma na gaya mu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saurara ka jiya man walla rajulan duk wanda an ka haɗa kai da shi an ka shugabantar da wani mutum ala isabata akan wata jama'a wa huwa ji dufi filkar isaba kuma alhali cikin waɗannan mutane ka samu man huwa arzalillahi akwai wanda ya yi dama dama zuwa ga Allah faqad qala Allah wa rasuluhu wa qala muminina ka yaudari Allah ka ci amana Allah ka ci amana musulmai kuma ka ci amana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka an ba kowa da tunaninsa ka je ka yi binciki duk fadaje wanda an ka tsaye da 'yan takarkari ka je ka diba wani na shi dama-dama ba hujja ba ce ba islam ba ce ka zo kana surutu, banza kana cewa ai mace ha amana na ai azzalumai na kai da kawar ga magana wallahi inda za a ɗanɗana kaunuri wallahi sai an sha mamaki sai an sha mamaki duk wanda aka ganin gashi yana da dama dama malam da an dauko shi an laka shi yaga kudi suna shigowa sai ya rikice ya lalace Allah ya sauwaka saboda haka ba Allah mu yi kokari mu natsu mu kwantar da hankalin mu lokaci ya wanda za mu wayar da kan junan mu. wallahi in dai za mu tsaya mu cake mu talaka mu yi hankuri mu hita butun siyasa kudin nan wallahi za mu zauna lafiya kuna ganin da yadda delegatin sun kai sun tafka abin kunya ko za ka yi zarkiya kuma sai ka ga mutu ya ce ya dawo wai har zuwa aka yi ane mai madalla wai ya samu miliyoyi ko ba haka ba ka ga mutum da arziki ne malam Allah ya ruwa ma asiri kana ɗan kasuwa wai waɗancan kuɗi na ƙamatar ma ka ce ka sai da al'ummaka suna haka alfahari da su da su yi wannan abin kunya mu Allah ya ba mu dama wadda za mu canza mu dibi wanda adda dama-dama mu shi. kuma wallahi insha Allah in dai zamu dake mu tsaya mu dabe kwaɗayi a cikin mu. wallahi Allah maɗaukakin sarki zai tausaya mana to Allah ka tausaya mana muna roƙonka Allah subhanahu wataala kaga halin da muke a cikin wannan ƙasa ya Allah ba mu da ƙarfi ƙarfi gare ka yake ya Allah ta'ala ka ba mu jagorori waɗanda ke tausaya mana ya Allah ka ba mu jagorori waɗanda ke tausaya mana ya Allah duk wanda ba nuhinsa alkhairi ba ya Allah duk wanda ka san zuciyarsa ya Allah madaukakin sarki mummunan marfa gare sa duk matakin da yake ya Allah madaukakin sarki Allah ka hana mai wannan matsayi Allah ka gafarta mana zunubanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الخلق فقدره تقديرا وجعل منهم رعية وأميرا ودبر الأمور تدميرا تدبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام بين لنا في روضة القرآن صفات الحاكم الذي تصله به البلاد ويسعد به العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي أرسل وأعظم قائد عرفته الدنيا اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة في الله تتصارع الأهواء ويتجلى تتجاذب العقل والعاطفة وتتنازع الرغبات والمقاصد في الإجابة على السؤال الأهم الذي هو من ننتقب من المرشحين أيها المسلمون أيها المواطنون هذه الانتخابات التي وكل إلينا نحن المواطنين سلاح ذو حدين إن أحسنا أداءه كان نافعا وإيجابيا وإن أسعنا عاد بالوبال علينا وعلى مجتمعنا الحبيب فيجب أن ندرك جميعا أننا هنا إذا أواجبين عباد الله يقول بعض الناس ما علاقة خطبة الجمعة بمثل هذا الحدث السياسي فلتعلموا جيدا أن خطبة الجمعة تعني بكل أمر يتصل بشأن الناس وإلا فما هو فائدة الخطبة الجمعة ونفعها للأمة وللتأكيد أيضا على حقيقة شمولية الإسلام وعنايته بكل واجب الحياة يوجه الناس في أي مسألة يريدون فيها بيانا للحكم الشرعي وشرع الله كامل شامل ووضح لنا وبين لنا كل صغيرة وكبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالي والمتتبع لحال الناس في هذه الأيام ولسان حالهم يقول لقد انتخبنا من قبل ولم نلحظ تغييرا وإنما كان عهدنا بمرشحين عند الحملة الانتخابية وحين إعلان النتائج عباد الله إن اختيار الأصلح في المسؤوليات والسعي إلى تكيين الأكفاء واجب شرعي وعقلي لا يجوز التفريط فيه قدر المستطاع فاختيار الأكفاء فيه حفظ لحقوق الناس وأداء للأمانات ووصول إلى ما هو أمثل من مصالح المجتمع الدينية والدنوية وإن في تضييع ذلك مفاصل عظيمة على الأفراد والمجتمع عباد الله أن الحقيقة التي تقال منذ زمن بعيد أن جماع الصفتين في شخص واحد بقوة واحدة وهو أمر نادر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اجتماع القوة والأمانة في الناس نادر ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أسكو إليك جلد الفاجر وعدد الثقة فالواجب في كل ولاية الأصله بحسبها فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهم ضررا فيها ثم مثل على ذلك بقوله يقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع لأن الحاجة هنا للقوة والشجاعة وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها وقال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين وإن لم يوجد الأصلح فليختاروا الأمثل فالأمثل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أيها المسلمون لقد عانت مجتمعاتنا وشعوبنا من الكوارث والمحن والفتن والمصائب بسبب اختيار وتولي ما ليس بأهل في المواقع المختلفة التي ترتبط بها مصالحهم وأمور معاشهم سواء كان ذلك من أمور الدين أو من أمور الدنيا إن مما ينبغي أن نتذكره دائما أيها الناخب أن الولايات والمناصب وما يلحق بها من من الأمانات التي قال الله في شأنها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عباد الله أيها المسلم أن تتذكر هذه الأحاديث النبوية التي تقشعر منها الجلود وتهتز منها الأفئدة الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قيل يا رسول الله وما إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة قال شيخ الإسلام أجمع المسلمون على معنى هذا أي على أن سداء الأمر إلى غير أهله من تضيء الأمانة وهو مؤشر على قرب الساعة أخي المسلم هل بعدها هذه الأحاديث وأمثالها يجوز لك أن تنتخب شخصيا لمجرد القرابة أو الأطية أو الهدية أو المجاملة أو لمجرد الانتماء القبلي أو الانتماء المكاني أو لمجرد الانتماء في المنهج الدعوي كالله والله فإن فعلت فأنت خائن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المؤمنين يا ذا الجلال والاكرام عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الرحمن